président de la République, euh, chef de l'État, le gouvernement, ont le regret de vous annoncer le décès de son Excellence euh, Mamadou. A sanarwar da aka bayar a kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ne aka sanar da jama'a rasuwar tsohon shugaban ƙasa Tanja mamadu wanda Allah yi wa cikawa a yammacin jiya talata bayan jinya a babbar asibitin Yamai. Salisu Muhammadu Habi shine ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah yi. lokacin shugaba tashi mamadu ya yi don ba Allah ya dade kasan shi jiya sosai shekara shekaru tun da tsakwai da shugabancin kasar nan shi jiya kuma shugaban kasa Alhaji mamadu su ya taimaka ana kan shi turai shi na dawo ta yanzu Allah ya kuma cika nan ofitan namu ba na birnin Yamai sai mu fata Allah shi mishi rahama dan mamadu babban mutum ne ta koina duk ya kai duk da aka yi na shugaban kasa na duniya ya kai yaushe za a yi jana'izar sa to ga yanzu dai ba ba da lokacin da ya kamata yanzu na yi zace ba sai dai kaga harkokin iyali ne kuma gama da da iko tunda shugaban kasa mu Muhammadu Isu da ya kamata ta yi gobe maradi wurin ayyuka hayoyi na ya dan dakatar da abubuwa duk ayyuka an dakatar da su kuma an sa na juyayi na kwana uku na juyayi cikin kasa za a maido da tuta ta Nijar kasa dan kasan ya kai a bashi wannan girman. Minista me za ka iya tunawa da shi marigayi Tanja Muhammadu? Mun san shi tsaye mutum mai tsaye magana. dan mutum ne mai iko sosai irin ɗimbin ayyuka ka dai taru za ka muna muna ce amfani su mu dai muna alfahari shi kuma gaskiya Allah dan shi ya kai a yaba shi ya kai kuma aikukan rishi ne kai dan Jamadu muna yi mai fata Allah suke shi aljanna firdaus. Hafsan soja a zamanin gwamnatin janar Sani Kunce, Tanja Mamadu ya tuɓe kakinsa a wajejen 1991 inda ya tsunduma harkokin siyasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar MNSD, abin da ya bashi damar lashe zaben shugaban ƙasa sau biyu a 1999 da shekarar 2004 kafin sojoji su kifar da gwamnatinsa a ranar 18 ga watan Fabrairun 2010 wato watanni kaɗan bayan zarcewa akan karagar mulki ba akan ƙa'ida ba. jami'in fafutuka nuhu muhammadu arzika da ke ɗaya daga cikin makusantan marigayi tanja mamadu ya bayyana kaduwa da wannan babban rashi lokaci ya yi mutum kama shugaba muhammadu tanja din yadda ya tashi rayuwa irin kokarin da ya yi a duniya ya yi a niger ya yi ma al'ummar niger to kawai sai da ya ma allah godiya kansu an haifi tanja mamadu a 1938 a garin mai nasarawa da ke jihar difa kafin ɗare kujerar shugabancin nijar hafsan sojan ya yi gwamna a jihar tawa sannan ya yi minista a zamanin mulkin soja tanja mamadu na da farin jini sosai a wajen al'umma saboda yadda yake fifita ayyukan bunƙasa karkara da nufin samar da walwala a zuciyar talaka duniya kalilan ne arziki ba komi ba ne dauɗa ne gobe abin da nike nema wajen allah yawa gare shi to dole in bautata ma 'yan ƙasa don Allah ya biya ni gobe kawai. Ya rasu ya bar mata biyu da 'ya'ya da jikoki da dama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.